labaru da dumudumin su babu bangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Unit Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity TV barkanmu da wannan lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko a cikin muhimman kanin su. An kaddamar da cibiyar makalawa mota tukunyar gas a Kaduna yayin da aka kashe 'yan bindiga da cafke wasu sha tara a Plateau da Kadunan. EFCC ta kama masu sayan ƙuri'a da kuɗi naira miliyan goma sha ɗaya a kogi da Imo da Bayelsa yayin da Uzodinma ya lashe zaben Imo. mtn ta ce duk wadda suke bi bashi sai ya biya a labarin ƙetare kuwa macron ya ce babu dalilin ci gaba da kashe jarirai da mata da kuma dattawa a gaza sai kuma a fagen wasanni inda arsenal ta doke bolli yayin da united ta sha da ƙyar Tukanin kanin labaran kenan yanzu ga cikakkunsu mai karatu Suleiman Hassan. Kwamitin albarkatun gas na fadar shugaban ƙasa na Najeriya ya ƙaddamar da cibiyar da ke daƙe ababen hawa daga amfani da man fetur zuwa amfani da iskar gas a jihar Kaduna wato CNG a turance a takaice a wani mataki na gwamnatin tarayya na rage wa jama'a wahalhalin da ake ciki sakamakon janye tallafin man fetur. da yake kaddamar da cibiyar a ƙarshen mako shugaban kwamitin cng na fadar shugaban ƙasa zak adedeji ya ce cibiyar da ke wato daƙe motocin ta cng an tsara ta ne domin canza tsarin amfani da man fetur zuwa amfani da iskar gas a motoci a daidai ya ƙara da cewa cibiyar wata alama ce ta kawo gagarumin sauyi da sauƙi ga ɓangaren makamashi ya ce wannan gagarumin sauyi ba kawai ma zai rage kudin kashewa da wato ga masu mallakin motoci ba ne zai kuma taimaka sosai wajen rage iskar carbon ya ce sun cimma nasarar samar da wani tsari mafi inganci da sauƙi da jama'a za su iya amfani da shi kuma dukkan wannan na cikin manufar gwamnatin shugaban ƙasa bola ahmad tinubu na farfado da kyakkyawan fata a ɓangaren bunƙasa harkokin ƙere-ƙere da kiyaye muhalli. shi ma da yake nashi jawabin daraktan shirye-shirye na pcngi michael oluwagbemi ya ce shirin cng din na da kariya sosai kuma akwai sauƙi da 'yan najeriya za su iya amfani da shi kana zai bayar da dama wajen tsabtace muhalli rage kashe kuɗaɗe ta kuma kula da lafiyar muhalli hada da janyo mafita ga ɓangaren makamashi. tsohon shugaban najeriya goodluck ebele jonathan ya nemi majalisar tarayya ta ƙasa ta mayar da kotun lokutan zaben gwamna lokaci ɗaya a ƙasar nan ba tare da ware wasu ba kamar yadda ake yi a yanzu jonathan ya yi kiran ne jim kaɗan bayan ya kaɗa ƙuri'arsa a zaben gwamnan jihar bayelsa da ya gudana a jiya asabar tare da na jihohin kogi da imo ya ce idan aka ci gaba da yin irin wannan zaben na bayan zaɓe saboda shari'o'i to wata rana shi ma zaben shugaban ƙasar najeriya zai sauka daga kan lokacin da aka saba yin sa ya bayar da misali da zaben shugaban ƙasa na shekarar 2007 inda ya ce alƙalan kotu uku cikin bakwai ne suka ce a sake zaɓe yayin da hudu suka amince da sahihancin sa da a ce alkali ɗaya ya bi sawun waɗanda suka ce a sake zaben to da tuni zaben shugaban ƙasa ya sauka daga kan lokacin da aka saba yin shi in ji tsohon shugaban najeriya jihohin sun sauka daga layin wato layin zaben ne lokacin da aka saba jihohin dai sun sauka daga layin lokacin da aka saba gudanar da babban zaɓe ne yi saboda hukunce-hukuncen kotu da ke kwacewa ko kuma su bayar da umarnin a sake zaɓe a jihohin akwai jihohi bakwai da ba su yin zaɓen gwamna tare da sauran jihohin najeriya waɗanda suka haɗa da kogi imo bayelsa edo anambra oshun da kuma ekiti to gwamnan wato gwamnan jihar imo hope uzodinma kuma ɗan takarar gwamnan na zaben da aka gudanar a jiya asabar ƙarƙashin jam'iyyar apc ya yi nasara a zaben gwamnan jihar a yayin da ake ci gaba da wato zaben an samu ƙarancin fitowar masu kaɗa ƙuri'a a jihohin duka uku sannan kuma an samu rahotannin zarge-zargen cike takardun sakamakon zaɓe tun kafin fara kaɗa ƙuri'a a wasu yankuna na jihohin uku. a jihar kogi da ke arewa ta tsakiyar najeriya hukumar inec ta soke zaɓe a wasu mazaɓin jihar sakamakon zargin cike takardun sakamakon zaɓe tun kafin a fara kaɗa ƙuri'a a jihar bayelsa da ke kudu maso kudancin ƙasar nan kuwa an samu rahotannin garkuwa da jami'in zaɓe ko da yake daga baya inec ɗin ta ce an sako shi wani mai sanya idanu na cikin gida a zaben ya shaidawa manema labarai cewa an samu rahotannin razanar da masu kada ƙuri'a da rigingimu a jihar ta bayelsa a jihar imo da ke kudu maso gabashin ƙasar nan kuwa an ga wasu mazauna jihar na kan layin ɗiban ruwa a maimakon layin zaɓe inda suka ce babu wutar lantarki da ruwan sha a jihar sakamakon yajin aikin ƙungiyar kwadago a jihar gwamna wato gwamnan jihar hope uzo ne na ne wato gwamnan jihar hope dai yana neman wa'adi na biyu na mulkin mulki na biyu a zaben wadda ya lashe hukumar yaƙi da rashawa ta najeriya ta efcc ta ce ta kama mutane goma sha hudu a jihohin ima da bayelsa da kuma kogi bisa zarginsu da yunkurin sayan ƙuri'a daga masu zaɓe a zaben gwamnonin jihohin da ya gudana a jiya asabar kuma hukumar ta ce ta kwace kuɗi naira miliyan goma sha ɗaya da dubu arba'in daga irin waɗannan mutane an kama waɗanda ake zargin ne a garin otuweke da adawari na jihar bayelsa da kuma wasu jihohin kogi da imo efcc ta ce ta samu nasarar hakan ne sanadiyar bayanan sirri da ta tattara tun gabanin ranar gudanar da zaɓukan bugu da ƙari hukumar ta samu nasarar kwace motoci biyu daga masu ƙoƙarin aikata laifukan zaɓe. hukumar ta ce za a gurfanar da su a kotu da zarar an kammala bincike a kansu a ranar asabar ne dai inec ta gudanar da zaɓukan gwamna a jihohi na kogi da imo da bayelsa zaɓukan da aka samu koke-koke na tashe-tashen hankula da rikice-rikice a yankuna daban-daban na jihohin. Majalisar Dokoki ta Jihar Filato ta amince da ƙarin kasafin kuɗi na Naira biliyan 27 na shekarar 2023. Majalisar ta amince da ƙarin kasafin ne a yayin wani zama da ta gudanar a zauren majalisar a ranar Juma'a goma ga watan Nuwamba shekarar nan ta 2023. Kakakin majalisar Honorable Sule Thomas ya shi ne ya karanta wasiƙar da gwamnan jihar Filato Barista Kelly Mutfan ya aike wa majalisar inda ya buƙaci majalisar ta amince da ƙarin kasafin kuɗin domin samun damar kammala ayyukan da ya gada don ci gaban jihar Filato baki ɗaya. Har ila yau kwamitin kula da harkokin kasafin kuɗi na majalisar ƙarƙashin jagorancin shugaban kwamitin Honorable Juma Azi ya gabatar da rahoton kwamitin a gaban zauren majalisar. To har yanzu muna jihar Filaton amma wannan karo batun tsaro ne da ya shafi Fulatan da kuma Kaduna, inda dakarun da ke aiki da rundunar Operation Safe Haven suka kashe 'yan bindiga hudu tare da cafke akalla wasu mutane tara da ake zargi da suka hada da masu garkuwa da mutane da barayin shanu da kuma 'yan fashi da makami a wani simame da suka kai maɓoyar 'yan ta'addan a jihohin Plateau da Kaduna. Rundunar sojin Najeriya ta bayyana haka ne a shafinta na Twitter. an kama mutane goma sha tara da ake zargi da aikata laifuka daban-daban inda aka kama uku da laifin yin garkuwa da wani mutum yayin da aka kama hudu da laifin kisan kai an kama mutum hudu da ake zargi da kai har hare a ƙauyuka biyu kuma da laifin safarar miyagun ƙwayoyi yayin da aka kashe 'yan bindiga hudu har ila yau an kubutar da mutane hudu daga hannun masu garkuwa da mutane yayin da aka daƙile har-hare shida kan al'ummomi da ba su da ƙarfi sannan an amsa kiran gaggawa guda goma sha uku in ji sanarwar a wani bangare a ranar 29 ga watan oktobar shekarar 2023 sojoji sun kama wasu da ake zargin dillalan miyagun ƙwayoyi ne a mista wato masu suna mista Obin na wafo da Fatai Lawal a kasuwar kugiya da ke bukur a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu jihar Plateau inda suka kwato wata bindiga kirar gida washe gari kuma jami'an rundunar ta operation safe haven na sector 7 sun kama wani da ake zargin mai garkuwa da mutane ne bawa ahmad a ƙauyen kamuru da ke ƙaramar hukumar zangon kataf a jihar kaduna tare da kwato bindiga guda ɗaya ta gida da kuma harsasai a ranar 30 ga watan oktoba ta 2023 dai bisa ga sahihan labarai sojojin sun kama wasu mutum uku ibrahim muhammad salisu abdullahi da idris abdullahi da haɗa baki a harin da aka kaiwa manoma a ƙauyen mai haƙorin gol da ke ƙaramar hukumar bakwas ta jihar plato haka zalika sojojin sun kama wasu mutane uku david emmanuel moses daliob da gabriel dabo da haɗin baki a kisan wani direban babur mai suna abdulkarim sa'idu a ƙauyen shonong da ke karamar hukumar Riyom ta jihar plato An kuma kama waɗanda ake zargin ne a ƙauyen Fang da ke karamar hukumar ta Riyom a ranar 30 ga watan Oktoba 2023. Kana waɗanda ake zargin sun jagoranci sojoji wajen nemo gawar direban babur ɗin da aka kashe. A wannan rana dai sojojin sun ceto wata Mr. Abigail Felid. da aka yi garkuwa da su a ranar 28 ga watan Oktoba 2023 a ƙauyen Angon Malam da ke karamar hukumar Sanga ta jihar Kaduna. Tuni kuma matar da aka yi garkuwa da ita aka sake haɗa ta da danginta in ji sanarwar. A ranar ɗaya ga watan Nuwamba an kuma kama wasu mutane biyu da ake zargi da satar babura Sama'ila Nasiru Bashir Sani wato da Bashir Sani a yankin Riyom na jihar Plateau. Sojojin tare da haɗin gwiwar civilian Joint Tax Force sun kuma ceto wasu mutum biyu da aka yi garkuwa da su a unguwar zabolo da ke karamar hukumar basa ta jihar plateau 'yan bindiga har yanzu a wani bangaren sun hallaka wasu 'yan banga sun hallaka wasu 'yan bindiga uku da suka addabi yankin ngaski da ke jihar kebbi da satar mutane 'yan bindigar sun gamu da ajalinsu ne a hannun 'yan bangar a wata wato a maɓoyarsu da ke ƙaramar hukumar ta ingaski a ranar alhamis masu garkuwa da mutanen dai sun jima suna addabar yankin kafin dubinsu ta cika bayan 'yan bangar sun wato fara cafke masu yi musu leƙen asiri daraktan tsaro na jihar abdurrahman usman ya ce bayan kama su sun yi wa 'yan bindigar leƙen asirin ko kuma bayan kama masu yi wa 'yan bindigar leƙen asirin ne suka jagoranci 'yan banga zuwa maɓoyarsu da ke jeji inda aka yi musayar wuta da su suka kuma ci ƙarfinsu ya bayyana jin daɗin sa bisa nasarar da 'yan bangar suka samu ba tare da asarar rai ko rauni ba ya kuma jinjina musu game da yadda suke taimakawa hukumomin tsaro wajen magance matsalar tsaro a jihar. wani ɗan majalisar wakilan najeriya yusuf adamu gagdi ya lashe takwabin ganin sun bi bahasin yadda shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya yi da maƙudan kuɗin da aka tara sanadiyar janye tallafin man fetur da gwamnati ta yi ɗan majalisar wadda jigo ne a jam'iyya mai mulki ta apc kuma shugaban kwamitin da ke kula da dakarun ruwan ƙasa ya bayyana cewa shi kansa ya ba da goyon baya akan janye tallafin man fetur ɗin amma hakan ba zai hana shi neman bin bahasi kan inda aka shigar da kuɗaɗen ba gagdi ya ci gaba da cewa ya kasance ɗaya daga cikin waɗanda suka dage wajen ganin an janye tallafi wato tallafin man kasancewar ya zama wani salo ne na halarta kuɗaɗen haramun sai dai ya ce ya kamata su yi bincike game da yadda aka yi amfani da kuɗin da aka tara bayan janye tallafin na man fetur domin talakawa na ji a jikinsu in ji ɗan majalisar wakilan shugaban kwamitin dakarun ruwan na majalisar wakilai ya kuma kara da cewa shugabantar kwamitin da yake yi ya taimaka masa wajen fahimtar wato tafiyar tafiyar hawainiyar da ake yi da kuɗin jama'a da sunan ana sanya tallafi a man fetur inda ya ce ya tabbatar babu wani tasiri a cikin harkar da ke da alfanu ga al'ummar ƙasar nan. Masarautar Bauchi ta tuɓe rawanin wasu wato sarakai guda shida a yankin hakimin Galambi. Jami'in yaɗa labarai na masarautar Babangida Hassan Jahun ya ce majalisar masarautar ta soke naɗin sarakunan ne abin da ya shafi wato sabida hakimin Galambi bai bi ƙa'ida ba wajen naɗa su. ya ƙara da cewa masarautar ta dakatar da hakimin ne wato hakimin galambi alhaji shehu adamu jumba daga yin naɗin sarauta na tsawon shekara guda daga ranar 7 ga watan Nuwamba sannan wajibi ne ya bi ƙa'ida nan gaba wajen yin naɗin sarauta. A kwanakin baya ne dai hakimin galambun wadda shine ɗan lawal na Bauchi ya yi wa wasu mutane shida naɗin sarautar Galadimawal ɗan lawal wakilin dokan ɗan lawan da kuma maji daɗin ɗan lawal. Sauran su ne wakilin gonan ɗan lawal, sarkin dajin ɗan lawal da kuma harɗan ɗan lawal. kamfanin sadarwa na mtn ya sha alwashin cewa duk wasu abokan hulɗarsa da yake bi bashi su kwana da sanin cewa sai sun biya kamfanin ya bayyana haka ne yayin da aka wayi gari ranar asabar musamman a dandalin sada zumunta ana cewa ya yafe wa abokan hulɗar basu sukan da wato suke ci a cewar kamfanin na mtn tangarɗar na'ura da ya fuskanta wadda ta yi kuskuren goge basukan abokan hulɗarsa kuma da zarar ya yi wa tufkar hanci bayan wato bayanan bashin za su dawo ya bayyana cewa matsalar na'ura da ya fuskanta ce ta sanya aka rika ganin ba daidai ba wajen neman ganin ragowar kudade da data na abokan hulɗarsa mtn ya ce wannan dalili shi ya taka rawa da wato rawar da abokan hulɗar suka rika ganin babu basussukan da ake bin su. dandalin sada zumunta dai sun rikide da farin ciki a yayin da masu amfani da layin sadarwa na mtn suka yi tsammanin an sauke musu nauyin basussukan da kamfanin ke bin su wannan lamari dai ya zo ne wato bagatatan ba tare da wata sanarwa daga kamfanin sadarwar ba sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar a yammacin asabar ɗin. ya ce dole murna ta koma ciki domin kuwa tangardar na'ura da ya fuskanta yana mai cewa da zarar komai ya daidaita hakikanin wato bayanan da abokan hulɗarsa suke bukata dangane da dangane da kuɗin da ke layinsu za su bayyana babu ragi ko ƙari to a labarin ƙetare kuwa shugaban faransa emmanuel macron na ɗaukar matakai masu ƙarfi akan isra'ila wajen ganin ta kawo ƙarshen hare-haren bama-bamai da take kaiwa gaza abin da ke karfafa matsayin kasar tun bayan harin da kungiyar hamas ta kai mata a ranar 7 ga watan oktoba bayan ɗaukar nauyin taron gidauniyar taimakawa gaza a birnin fari shugaban faransar ya sake gabatar da wani kiran tsagaita wuta domin gudanar da aikin jin kai a wata hira da ya yi macron ya ce babu halarci akan bama-bamai da ake harbawa fararen hula wanda ke hallaka jarirai da mata da kuma dattijai saboda haka ya saki wato ya sake kira ga isra'ila da ta dakatar da har-haren da take kaiwa majiya daga tawagar macron ta ce shugaban na matukar damuwa dangane da irin matakan da isra'ila ke ɗauka a gaza wadda ya yi sanadiyar jikkatar mutane da dama To a fagen wasanni kuwa Arsenal ta kamo Manchester City a mataki na ɗaya a teburin Premier bayan da ta doke bulli da ci uku da ɗaya a filin wasa na Emirates. Leandro Trossard ne ya fara zira kwallo a ragar bulli bayan minti 45 da fara taka leda. Amma Josh Brownhill ya farkewa bulli minti 8 bayan dawowa daga hutun rabin lokaci. bayan minti uku kacal william saliba ya ciwa arsenal kwallo ta biyu kafin alexander zinchenko ya kammala zira kwallo ta uku a wasan a minti na 74 arsenal ta kammala wasan ne da 'yan wasa goma bayan da aka baiwa fabio vieira wadda ya shigo wasan bayan hutun rabin lokaci jan kati kai tsaye bayan da ya taka Brownhill. a filin wasan old trafford kuwa manchester united ta samu nasarar da ta wato da take bukata a kan luton a old trafford don rage matsin lamba a kan kocinta eric ten hag dan wasan sweden victor lindelof shine ya ciwa united kwallo ɗaya tilo a wasan a minti na tara, wadda ita ce ta taimaka wa united samun nasara a wasan yanzu dai united tana wato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 za a iya ci gaba da bibiyar ƙayatattun shirye-shiryenmu domin kallon su a kafafenmu na sada zumunta da suka hada da facebook youtube twitter instagram da sauransu duk at unity fm tv a madadin kowa da kowa musamman injiniyoyin da suka tabbatar da zuwan labaran kan kwalbar talabijin ɗinku awal ibrahim gsm da muhammad shamsuddin kabir albashir ni suleiman hassan da na tace na karanto nake mana fatan alheri